العقيدة الطحوية قلنا للجافي نائب الضمانه الإمام الطحاوي الحنفي مذهبا كما اجتزاء غروي عن السنة اللي أردت أشكالة تدريب وتدريب وتدريب وتدريب تدرس دار قتلين شكرا بوما Ali bin Umar da Al-Qudri shi yana 311 cikin 321 wannan asar na zamanin su shi ke bin bayan ƙarni na uku ta wasu falala da ilimi da albarka aƙida ta alisunna ta samu gata a wayannan zamanin nuka nasu كده ما في ما في وش الزامل انك نوم صحوي وانا اذا تاجي تؤكل الصحوية وانا اكل الصحوية معنا نظام اكيد شيء تدحوي بقى للتابع اللي تترى لا اذا مثلا شيء امام الصحوي كان مثل التابع على عقيدة الصحوية هو شيء يمارى الوضوء akan wannan ba cikin soyayya akwai abdurrahman lalaka'i wanda ya rasu da uku da talatin yana da littafi na sharhu da shiga da hadisun da waɗanda suke zamanin da yawa duk wato da mamana fita da sauransu daga kowane littafi a ciki akwai bangare da aka ware da aƙida kamar bukhari ba da da bajet ya kare da al'iman يا قاردا اللي وجوه بدل الوحي يا قاردا التوحيد فالحمد لله دام كانت ولدتها في القراءة السردية كانت من الثوري عندما كسابة كانت التفهم أنا نودة مسكتها دبنيا كيف إذا مشكلة كلتها مجل الصحوية بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام عالم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر القشاوي الحنفي المصري مالن جابورا وان توتا تمثلنشي حجة تابعي أبو جعفر القشاوي أبو جعفر الطحاوي معنا متوم الأحاء الأحاء الطحاوي أنغانيكو ضحاء قولين عن الفرع الحنفي واجو وحنفي اللي تبقى مذابة المصري الأسد السلام يتي الحمد لله رب العالمين لن وجات تبتك على مجد التالكي والعاقبة للمتقين تتاول ساكمكو يا تبتك وسجن سورة الله وصلى الله على سيدنا محمد الله يسلاتي ya yi yabo yi ƙarin daraja da falala da shugabannin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali da alayensa wa sahbi da sahabbansa ajma'in baki ɗayan su هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا wannan littafi ne zikiru bayani i'tiqad al-sunnah wal jama'a ya zai ambata maka aqidu na al-sunnah wal jama'a wato na al-sunnah wal jama'a wace as-sunnah ma'anarta ta lugha shine at-tariqa hanya fa wal rabbil sunnah man yasiruha farkon wanda ya yadda da hanya shine wanda ya fara binta kaga sunnah ma'ana tariqa الشريعه تجيكم ان سي سنه كمان في كتاب بشر الباري ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي سواء كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ام بعد مبعثه ما انا في سنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يثبت لقاعد انا كثير من الشيء هذه سماه ابي نكو ما ثبت san abin da aka raba kenan za a iya raba ko ya inganta ko bai inganta ba har sai bincike ya tabbatar to da zarar an yi bincike ya tabbatar ya zama sunna duk abin da ya tabbata daga a sallam sunna ne min kauli wannan abu magana ne a wata fi'l ko aiki au taqrir ko abin da ya gani ana yi bai hada ba wasu bi harfi na kulobi ko abin da ke kuma halittar ta ko biya kuma wannan abin kafin aiko shi annabi ko bayan aiko shi annabi shi yasa za ga aka sa hadisin na na khadija aka tashi daga cin hadisai farkon saukar da wa'ayi kada la yukhzi kan ma ba abada kaga an yana wannan kafin aiko shi kuma ga abin ya tabbata kuma ya tashi a cikin na ce wani jama'a ma'abota bin abinda manzan Allah sallam ya zo da wajensa ما أبغى أقول تبت السن أبغى يزور المدرسة والجماعة كم تنيا هذا كي أكن هك جماعة أنا مصدر معروف معنا واتو وأن السكة هذا أكن أبغى يزور المدرسة وكم تك هذا أكن أنا قال يكون كيف نجتوا والتاريخ الدين يعني بارك الجماعة بيتعبد عمر في الأمس نعم wannan shine an banta maka akidu da ahlus sunnah wal jamaa da mazhabi fuqaha al milla wato akidun da suka zo akan mazhaba ta malamai na fiqh na musulunci ana nufin malamin fiqh malamai musulunci duka abi hanifa kamar abu hanifa annu'man bin thabit al-kufi wa abi bakr ko wa yusuf يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني دشي أبو يوسف ده محمد بن حسن الآن أبو حنيفة نعم رحمة الله عليهم أجمعين الله يرحمه جميعا وما يعلم بدونه da abin da suke kudirce shi suka amince da shi bin usuluddin na daga abubuwan da suka zamo gishi kai ne na addinin musulunci ويدينون به رب العالمين كما في بوتا وبسلسة لكيش نقول في توحيد الله من أخذ تكن توحيد تكن تين الله معتقدين من نعم، ما تقدر سوى هزك بتوفيق الله لذلك ورد الله أبنى متى أمك شيء إن الله واحد الله تعالى إن دبايا لكم قوي لا شريك له ba shi da abokin tarayya wala shay a mislu babu wani abu da ya kama da shi wala shay a yu'jibu babu wani abu da yake gajiyar da shi wala ilaha ghayru babu wani abu bautawa da gaskiya da tantance da dacewa fatiti shi adimun wato tun talitali yake bilabti da'in ba tare da mafara ko farko ba da'imun wanzan jene bilanti ha'in ba tare da ƙarshe ba wani kitan la ba baya karewa wala ya baya ba ya lalace ya ne wala ba ba abin da yake kasance illa ma yuri ba sai abin da yake ko iska ce ga ta ta kada ne da wata motsa abu sai da Allah ya motsa la tublihu al-awham tun tuntuni da kirdaru da shafifar da tunani baya iya riska Allah wa kullu ma qadara bi balik fa Allah bi khilafi zalik dai aka miki shi in huwa Allah babu abin da ya kamala shi baya shigowa cikin tunani baya shigowa cikin hankali baya shigowa cikin kirdaru da tsammani wala tudriku al afham fahimtar masu fahimta ba ta iya riska Allah ba wani ya to ai ya gano kawai Allah ga yadda shi ga yadda shi babu wala yushbihu al-anama baya kama da bayansa kaf hayyul miskakkiyar rayuwa ne la ya mutu ba zai mutu ba ayyumun mawadaci ne akan kansa shi ya wadata akan karan kansa baya bukatar kowa baya bukatar komai kowa da komai shi ke bukata subhanahu wa ta'ala na'am khaliqun shine mahalicin dukkan halitta bila haja ba yana buƙatar halitta ba wallahu ganiyun ankum wallahu ganiyun anil alamin Allah ya wadata gabarin Allah ya wadata gabarin talibai Allah baya buƙatar komai shine mai azurtawa bila mu'una ba tare da dukiya ba wato ma'ana su ake ce ma duk wani abu da Allah matsaki ya yake halitta zai halitta shi da kalmar kun faru sai faru mu'una wato wani abu da za a irki wani masdari wata madda wani dukiya a hannu inda ma'amuru idza arada shay'an an yaqul lahu kun mumitun bai kashewa ne bila makafa ba tare da tsoro ba wala ya kafa uku ba Allah baya da tsoron halakar da bayan ba za ta aida wani matsalar da ya sa wani addini ya sa matsala don wani ya mutu a'a dama da rayuwarsu da mutu su da'a ne Allah ba wa ta'ala shi ne mai tayar da bayi bila mashakka ba tare da ya sha wahala ba ba wahala da tashin ku da halitta ku inda ma hiya zajratun wahida wa ku. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلام في البصر ما زال بصفاته bai gushe da sifofinsa ba na cika da kamala ba ƙadimun wanzajje ne tabbatacce abu na halki kafin ya halitta halitta malatin ba sama ba ƙasa ba abin da ke tsakanin su yana da zuwa da ta'ala lam yazdad bi kauni shay'a Allah bai ƙara komai a zatin sa ba saboda ya halicci bayi ba saboda sallolin da suke da azamukan da suke a ce ai Allah ya ƙara bawa saboda ya yi halitta ya halitta annaba da mala'iku ba abin da ya ƙara lam yakun qablahum wani abu da ya zamo a tare da shi a tare da zatin sa kafin halittar bayi bai su bace da su ba ma'ana yana nan sabobin sa su yakun bi kawai a Allah bai ƙara komai saboda halitta bayi ba lan yakun qablahum irin abin da bai zamo kafin su ba min sifati daga cikin su ba wa kama kare bi sifati kamar yadda ya kasance da sifofin sa azaliyan yana nan tun talitan tun tukurtun kafin a yi tsaron akai kwalbi tun talitan yana nan kazalika hakan nan dai da ya zalu alaiha ba zai kushi akan wannan sifofi ba na kama da cika abadiyan tutur har abada laisa ba'da khalqin khalqi ba wai don ya halitta halitta ba ne laisa ba da halkin halki. ba don ya halitta halitta ba ne istafa da isman hali ya samu sunan mai halitta ba ba wai don ya halitta ka ba ya halitta ne ya sama ya ƙasa ya zama alkhaliq ba wala da bariya, albariya alkhaliqiyya wala makhluq oh wala wala bi shidati bariya, istafa da ismul bari ba wai don ya samu ya farar da halittu ababen kaga ya samu suna na albari mai kirkira ba creator ba don wannan ba lahu ma'anar rubiya siffa ta mulki da halitta da gudanar da halitta tana nan tare da shi wala marbu sanda ma babu abin da za a mulka da tun talitan ba abin da za a mulka a zahiri amma yana nan a cikin ilimin Allah subhanahu wa ma'ana duk ba komai Allah yake albari. wa ma'anin khaliqiyya wala makhluq yace ba wai ne da halitta halitta ya samu ma'ana ta alkhaliqiyya mai halitta ba wala makhluq a san da babu abin halitta ma'ana duk da da Allah alkhaliqu ne bila khalqi ba tare da halitta ba ina nan bayan ya halitta ba halitta kuma khaliqu bayan ya ƙara ta khaliqu وكما أنه موشي الموتى كما يدى موشيني من راية مجدو بعد ما أحيا باين يا راية باين إذ حقا الإثمة أو الإحيواء في الكيان فذا أتوا يا أهل أتوا يا ياتي فسوى نسونا أو الإحيائهم وكتي باع أتوا ذا إتوا أنه موشي الموتى شيني من راية مجدو بعد ما أحيا باين يا أهل haka hada ikima haka nan dai ya cancanci wannan suna na mai rayuwa abin shi ya yi kafin ya raya da baki kafin ya saba da kazalika haka nan ma ittihad tasman khaliq ya cancanci sunan mai halitta qabla insha'i kafin kafa bayi kafin halitta zalika hakan ya kasance bi annahu saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir bai iko ne bisa dukkan komai وكل شيء إليه فقير هو نعم ما بك أتشين الزواج لأن الله وتعالى وكل أمر عليه يسير قوة لأمر أبو نمي التوبية أو لسه أن سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء بايا بكاتر ونعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء باب نعبده كما دعنا سبحانه وتعالى a zahiri a batsini a cikin ma'anoni a cikin siffofi ba wani kamar shi a cikin halittu ɓawar samiyyar amma fa yana kone siffa bayan ya kore ya kama da wani kuma yana da siffofi da suka dace shi shi ne mai ji mai cikakken ji wanda ya dace shi a albasir mai gani wanda ganin da ya ce shi خلق الخلق بعلم ya halitta halitta da ilimin wa qaddara lahum aqdara kuma ya ƙaddara musu ƙaddarori, ya iyakance musu iyakoki wa daraba lahum ajalan kuma ya sanya wa kowa da cikin matuka da makura da ƙarshe da ajabi ولم يخفى عليه شيء Allah subhanahu wa ta'ala bai taba jiye wa kansa tsoron wani abu ba kai kafa in nayi kaza kaza ba faru shi Allah ba wannan saboda an ya kalukahu kafin ya halice su kar ya halice kuma wanda za su bujire masa a a ta bujire wa bujire su shi yadda don ta hikima ta da ta'ala wa alima ma hu mu'amilun ya san abin da za su aikata قبل أن يخلقهم قبل أن يجيب سبحانه وتعالى كاغا علم ما هم عاملون يا سن أبو الدلاء قبل أن يخلقهم abin ya halice su wa marhum bi ta'ati da kuma ya halice su ya umarce su da yi masa da'a da masa biyayya wa nahamu kuma ya hana su an ma'asiyati gaban safa masa wa kullu shay'in yadri bi qudratihi wa kullu shay'in yadri duk wani abu da yana gudanawa bi kudurati to yana gudanawa ne da ikonsa da yadda ta kudrarsa wa mashi'ati da tsarawarsa ko ka ce wa mashi a cikin gudu kai tsaye tsarawarsa da amincewa suke gudana lamu shi a tare da ba ba abin da bayi suke so ba illa ma sha Allah in ka gona abu ya tabbata gare abin da ya so ne gare su kamar sha Allah kan abin da Allah ya so gare su sai kasance kamar sha Allah duk abin da Allah ya so gare su kan sai kasance wa malam ya sha abinda bai so ki gare shi ba lam yakun ba zai taɓa kasancewa ba ma sha akala wa malam ya sha dalilin yadi shi ne ke shiryar da man ya sha wanda ya so ko wanda ke so wa ya fi mu kuma ya kame gaban saba masa wanda ya so yu'afi kuma ya ba da lafiya fadla ba don bawa ya kanta ta wajen kwaibar lafiyar shi ya asimu wa yu'afi yana kame wanda ya gaba sa masa wa yu'afi kuma ya bada lafiya wanda ya fadla da wasu fadala da gwamnati wa yudillu man yasha shi ke shirin da wanda ya su fata wa yadhlulu kuma ya tabar da wanda ya wa yabtaliya kuma ya jarabci wanda ya su ajilan saboda adalci nasa wa kulluhum dukkan bayyana tallabuna suna kai komo ne suna jujjuyawa ne suna karka jere ne fi shi a cikin abin da tsara musu bai da fadris suna gudanar wani tsakanin fadalar da wa'adiri da adalci da abu mara kyau ga ya ba wa adalci ne na allah da wata hikima da yake sai kai shi Wa وهو متعالي الله من Sarki. ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi an al'abdad da barin kishiyoyi ma'ana ya fi ƙarfin kishiyoyi ya fi ƙarfin asifar da shi kishiyoyi wal'andad da kishiyoyi ɗin lara da riƙaba'i ba wanda ya ce juyar ga hukuncinsa wala mu'aqqibar shukumi ba wanda ya ce tuhuma ga hukuncin da Allah ya yi wala galibar amri ba wanda ya ce rinjaye addini ko rinjaye abinda ya hukunta subhanahu wa ta'ala amanna bi zalika kulli mun yi imani da ka baki daya wa kanna mun tabbatar da cewa anna kullan min indi anna kullan min indi kowa na daga wajen sai kul kullu min indi da wa anna muhammadan cewa da anna muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan sani mai masa a mai biyayya a shi al-mustafa wanda ya zaba zaba sai ونبيه ده النبس المجتبى وانده لم مكسد الله سبحانه وتعالى ورسوله المرتضى ده من ذات اللي عمل تيد الشيء وأنه للي أن محمد سلم خاتم الأنبياء شيء تكاية وكين وإمام الأجئية جاهور مرسدين سبحانه وسيد المرسلين هما شيء مقبام الزمين أن محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين شنو بدايه بلين تاريخ خليل وكل دعوه النبوه دوجا دعوات النبته بعده جزاء يا بيان محمد صلى الله عليه وسلم انا دون بدشي النبي بيان صلى الله عليه وسلم تو غيون ذلك دي وهاو نفر وهو المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم كدي ابو ايكو واحد عام الجن zuwa ga baki ɗayan aljanu wal'in da mutane ko ina wasu jin wa kafin zuwa aljanu baki ɗaya wa kafin duwara zuwa ga mutane baki ɗaya bin haƙƙi Allah ya kushe da gaskiya wani guda da shirya wabin nuri da haske wa biyati shi ma da haske an ce annur haske mai sanyi abu ya haske mai zafi shari'a dama wani abu ka ji eh, eh, ka ji maka zafi wani abu kuma ka ji yi sanyi to wannan shi ne cin wannan wani ƙur'an cewa lallai ƙur'ani kalamun Allah ta'ala da can Allah ne min ubada daga wajen ubangiji ya bayyana min bada ya budu budu al-ibda'u min ubada daga wajen Allah ya fara ya bayyana na bila kai fiye kaulan ba tare da an san yadda Allah ya farce a fansa ba wa anzalahu ala rasulihi wahyan sai Allah ya saukar da shi ga manzansa a matsayin wahayi wance wa'ayi abin da aka kawo da gaggawa wasu da duka wani mu'minun mu'minai kuma suka su gargata suka yi imani da shi ala tarika akan haka haƙƙan suka yi cewa gaskiya ne ba a yi ƙanu فتبت سيدة سوى أنه كلام الله تعالى قرآن الذي بالحقيقة حقيقة نجد ليس بمخلوق بابها لتعب القرآن ككلام البرية كما ذا نسمتان ما لدى سأقيمة عند ذا تبقى كما يجد أمكي حوالي مخلوقون تعب ذلك بالسمع لدى سأقيمة كما يجد أعلى بعد التسعة وذلك ما بعد التسعة faman sami'ahu duk wanda ji qur'ani ba za'ama sai ya riya cewa ko ya ji cewa annahu kalamul bashar cewa zancen mutane ne ko mutum zai faɗe shi wa qulna inna ma yu'allimu bashar san da yurshidu ilayhi ajami wa hada sanu albi mubin duk wanda ya ce qur'ani da can wani mutum ne faɗi kafar ya kafarta وقد ذمه الله تعالى تبس أبنجد يا درجيش وعابه يا عيبة تاشي وأوعده كما يمس برهزنة بسقر دوت جهنم حيث قال تعالى سأسره سقر والله ناس يشوتوتا مثلا ذاتي لا تبقي ولا تذر لا تبقي لا حمل ولا تذر عظما باتا بر النام باتا بر الأشي في تسليتك نعم فلما وعد الله بسقر لمن قال ko falamma wa'ada Allah bi sakari liman qal yayin da Allah ya alƙawari da shiga wuce ga duk wanda yace in hada illa wannan dan sai ba ko bane bace ba maganar mutum to a dimna sai muka san cewa wai annan mu san cewa annahu qawl khaliq bashar ko ba ka ba domin alwadi mun bagira sai ce shalu ce haka kace sifatu qur'ani da manzo Allah da ce in hada wannan zancen ba kuma bane illa kullu bashar ai wannan kai zancen mutum to kin da haka ba tun da haka ce ba faɗin mutum bane to zai zama cewa annahu qawlu khaliqil bashar faɗin mahalicin mutum ne wala shi qawlul bashar ba zai kama da magana mutum ba kuma wasu Allah. bi ma'ana min ma'anil bashar duk wanda ya shi siffanta Allah da wata ma'ana da shi ma'anonin mutum ce Allah mutum ne wa kada ka fara ya kafarta wa wani absar hada i'tabar duk wanda ya ji wannan magana ya tsoro izina kan mutum ana magana Allah da ka kallon sa wani malami ne yake ungwata wanda cikin وعن مثل قول الكفار انزجر لم يشبه جنسا akan maganganu na kafari wa alima ya san cewa anna Allah ta'ala bi sifati lalle Allah yana nuna sifofin sa na san shi kadai laysa kal bashar ba kamar sifofin mutum ba wa ru'ya ganin Allah rana ya muhaqqun gaskiya ne li ahli janna ga yan aljanna bi ghairi hawakin ba tare da sun kewaye da zaka ba ولكن يجب أن يكون تكميم آية يبا كما نطق بالكتاب ربنا كما يجب أن يكون تجمو يفرت هذا وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه أقوى والكتكوتي يومئذ أو النرانة ناظرة ما تحسكي وسألنا مع معنى وجد على ما أراده الله تعالى ذاك إجل عند الله يسوق وعلمه ومن تنشيتنا وكل ما جاء في ذلك من من الحديث الصحيح ده أبن يزوء أكم ذلك الله نزل حديث إنه تعالى في الله وهو كما قال يجعل الله سبحانه وتعالى ومعناه ثم قام في معلوه النائب على ما اراد أن الله يسبوه ثاني فامام الرسول استوى معلوم والكفيه وجهود وايمان بواجب وسؤال عنه بدعه شو يا الله مثل الذي يدي يدعك الحاج كثير بعد يسمي ايمان ذاك واجبين ولكن نعم لا ندخل لذلك ما دام ذكر شوف اول الله با متى اول لنا متى دام يثبت سرب سرب بارا الى دعائهم ولا متوهم من في ابو بنا في اهوالنا ولا بدهم من كرداد هنا بتدشي دسويت الكتاب مبا فانه اشتبع عليه فانه ما سلم في ديني ثم با ونبي با دين كنت دغ دينك الى مسلم لله عز وجل wato sai ga wanda ya kubutar da kansa gabanin afkawa Allah kuma ta'ala wa rasuli dauka manzon sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashaba alai da ko kokarin mai da ilimin abin da ya rikitar da shi ila alimin zuwa mutanen aminci ne Allah shiga da cikin bawa za su tabbata kan musulunci ba inna ala zahir takrim wal istislam ba ce sai sun tsaya akan doran ni kauya da sakan kancewa da Allah da manzansa cikin abin da suka ba da labari da ba ga tauhidi ko shari'a ma'anar wannan mutum ya tsaya a mace masa wannan musulmi da zai tabbata musulmi ba sai in ya yarda da duk abin da qur'ani da sunna suka gaya masa duk da sai da mun magabata na kwarai kuma ka ce Allah ba ka ga yake ba ai kaza ne saboda an auna an an yi tunani wannan ba shi ba wala tasbutu qadamul islam diga dugin bawa za su tsaya akan musulunci wa illa ala zalimi da tsirimu da islam a ce sai dai idan sun tsaya akan dorin ne kauya da sukan cewa da Allah kamar rama duk wanda ya nemi ilmin ma hujjira ilmu ilmuhu sanin abin da aka yi hani akan saninsa ilmin ma hujjira ilmu ilmuhu ilmin abin da aka yi hani akan a akan sai an zai sai an san cewa Allah wai aka a rigingine ne a tsaye ne a yi rigye ta koya kake yaki wannan zai samu matsala wani ya kuna ya zama bai wadatu ba bin tasilimi babu ma'ana fahimtar sabata wadatu da mai kauya ba ya kamata duk wanda ka tsaya aka ce ni ba wa ba san komai ba ya aka ce hajjabahu maramu wannan san zuciya da abin da yake so zai tsare shi an khalisu tauhid gaba da fahimtar tataccen tauhidi inda kana da fahimta ka ce kai sai ka sa ta a cikin tauhidi to wallahi wannan wannan fahimta da ka za ta hana ka fahimtar tataccen tauhidi wanda ake mutu Allah ce wasabi da alki ma'arifa kuma zai kare ka gabarin sanin tatacciyar aƙida da ilimi wasu ilimin imani zai ana ka sanin tataccen imani ingantacce yadda ta zamzam mutum zai dinga kai komo bainan kufuri tsakanin kafirci wani imani da imani wata tasdiki da gaskatawa wata kabibi da karyatawa wani ikirari da amincewa wani inkari da inkari da rashin yadda wasu wisan zai zama mai kokonto ta irin ɗimotacce ruɗaɗɗe shakan mai shakka la mu'minan ba mumini ba musaddiqa mai zafitawa ba wala jashidan ko bai zama mai musantawa ba ban mai karyatawa ba domin wani lokacin abin da ya daidai da hankalin sa ce ya yadda wanda bai daidai da hankalin sa wai ce bai ba to wala yashu imani imani baya ingantuwa bin ru'ya bi ahli dar salam wato ganin waɗanda suke cikin gidan aminci limanin hamin hu biyu hami ga wanda ya yi wato ga wanda ya kalli aƙida ta ɓangaren wato ga magarin mutum me ke so ce ana ci wala ya fi imani imani bayan ingantuwa bai ce da gani kawai ne ahli darul salam ga musulmi gani mai musulmi suke yi ba shi ne zai gyara imani ka ba a me aka dora su turan liman ya ta bara hamin wanda shiga da zai koyi aƙida ne ko musulunci da gwada musulma yohanin talin kirdaru da shambatu da kakkin tashi auta awwal habifami ko kuma ya fassara wata siffa ko da sufin Allah ko ta aƙida da fahimtar kansa in domin kare ta'awilin rubiya wa ta'awilin kulli ma'an yudaf da rububiyya بترك التأويل والنزول التسليم وعليه دين المسلمين يبقى إذ دواء بل أجل كان تأويل الرؤية أفسر قلن الله أفسر قوة أبو ديني دين القرآن الهديث يفسر وتأويل كل معنى أفسر قوة معناه بيدة يضاف إلى الربوبية وسأك رابعة زواغة قولي ما لتي قوة بل يهدد ترك التأويل أفسر تأويله ulfin taslim da kuma wajen tumi kauya abin da ke nufi a nan a duk wata abu da za a raba wa Allah a bar shi yadda Allah ya faɗi shi in ce hannu mu ce hannu in yi ce idanu mu ce idanu kan mu ce hannu mu ce mun zana mu ban sani ya ɗafi a hannu a jarka a aji a kama da shi a miƙa to wannan ma'anunan za mu bayar shi ma Allah yana bayarwa da hannu kamar da ya faɗa bal ya dawo ko bi fitani fi aisha idan Allah ya ko aidi wannan da mu ci ido gan ana gani da shi amma da ko iya abin da za mu faɗa ke ya ce yana da hannu yana bayarwa da shi amma kaka yaya wani iri ne na ba mu sani ba wannan ke shi ne ke cewa in kana ta auri da rubiya in abin da ake so kana ta auri da rubiya a fassara ganin Allah أن قال لك يجي لك وجوه الناظر لا رب هذا هذا شيء أكعب أسمع أكعب أسمع أكعب أسمع أكعب أسمع وتأويل كل معنى ما أفسر كل معنى لتسوء الباب إلى ربيع أكرام أو أن أفسر تأويل تسوء بترك التأويل دبر الكركة معنى أنت التأويل شنو الكركة الدمعنى يجي يزوء أقبيشي كأزوء أقبيشي كأزوء أقبيشي كأزوء أقبيشي كأزوء أقبيشي bari ya dawo a wasu dali yana da niwon Allah guda biyu a wannan kai maka san gwani gwani wani zuwa tattalin abin da ke wajibi wato a mai kauyen da zuwa tattalin ma'an a wajen su mai kauyen wa alaihi dinin musulmi akan wannan addinin musulmi na gari suka kuɗi ba a ta'wili ba a kajiya wa mallan yake wa kannabiya duk wanda bai taka tsantsan da korewa Allah sifa ba والتشبيه دون بتقدم da siffanta Allah subhanahu wa ta'ala kaga annabi wa tashbih nafi ka kore tashbih ka siffanta shi da na bayan ma'ana inda ya kore ka kore inda ya tabbatar ka bar ka tabbatar tare da tsaye da shi inda shi ya bawa kansa yau zalla wanda bai takarfin da wannan ba ya zami ya faɗi wadanda mutum bai tanziha bai dace da tsarkake Allah ba ma'ana bai tsarkake Allah ba فإن ربنا جل وعلا يمقبل الموصوف أظن سبب الزواني بصفات الوحدانية لسبه في لسلم الشكاية سبحانه وتعالى إذا كان أكو الله آل زمن سورة الشكاية كذا الله يا الله الرحمن يا رحمن الرحيم دول سنة نفسي يا تكال خاكري أنت أما يا الله يا الله أكثر شريوه نعم منعوت منعوت أبن سبب الجوالي في العود الفردية لسبب في وقت الاستقايا بايع شيء كأيجب ليس في معنى واحد باب وان تجمع أنا لتجمع لن تكشف الله وده سبب الفتوة من تكشف الله باب وان دي باب من البريئة عشان على وتعالى الله يأتي في كفر Amin shududi ga barin iyakoki ba wata iyaka da za a ce Allah ya fara da guri kaza ya kare da guri kaza wal gayat da makura wal arkan da kusuroyi wal a'dha da gabbai wal da abubuwa to wannan akwai dan gyara a gurin nan da kwanci karin bayani ga ya Allah ya ce wa ga inda yake ina rabbaka bil mutuwa Allah yana madakata yana jiran kowa madakata ne ke amma dai Allah a sama yake kuma a saman al'ashi wannan shi ne wani arkani da rukunai a ce kusurwa gabas maso wato kudu gabas maso arewa wani arkani da rukunai wani abuwa da gabbai to a gabbai nan Allah ya ambata wa kansa su to iya wanda ya faɗa zan faɗa yace wa nan da furka bi a yunani kaga ka a tsere da ruwa akan idanuwa bal yadahu sanin kwamishin idan Allah ya faɗa yana da hannu an ga yau yi kuma yau shifa an tafi yi da wani tasiri ba lafi da shi'un ya magana kuburi subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya magana dariya yi magana fushi yi magana kaza yi magana kaza na abin da ya tabbatar wani kansa ya tabbatar wani adawat abubuwa maka, kuma tallafa ubangiji ba shi kamar mutane da ce ai kana sa hula kana sa takalmi kana goga turare to shi Allah baya bukata wani abubuwa turare da komai shi ke su shi ke bukata la tahawili jihar fit ɓangarorin nan fuskokin nan guda shida ba su iya kewaye shi ba gabas kudu arewa yamma sama ƙasa ka da aji kamar raguwar abubuwa da aka fara to ana abin za mu faɗa ba za mu ce Allah ya ne na arewa ba amma ba ina masu wani ba ta mutu ba ya ga kan saka sannan kuma ƙur'ani ya gaya mana a sama Allah hadisi ne ya gaya mana Allah a sama to wannan kenan mu akidan mu Allah yana da wurin da yake domin mun faɗa hadisi ma ya tabbata da wani wal mi'raj bi iradi da ake ma'ana daga ƙasa zuwa sama da aka fice mu da sallam hakkun zakiya ne wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam tabbas an yi tafiyar dare da manzo Allah sallam daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama dama in aka tafi daga makka زوا بيت المقدس ونمشي سرا لقى بيت المقدس زوا تمشي معراج وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألت في الدليل المدعم سبحان النبي أسرى بعبد ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليه يريه من أنسائه وسلم وسلم وقد وصل يد النبي ثم سألت في الدليل المدعم سبحان وعرج عن قول شيء سوى الشخص بشخصيتي وبشخصي دي كلمه جبا ده في اليقظه افركي بابشي با اذا سمى عند بده شيء سمى ثم اذا حيث شاء الله من الهدى فمن يجي عند الله يسوء سمى واكرمه الله الله يجيره ما شاء بما شاء لعمل يسوء واوحى اليه كما يوحي يسوع قريش يا سند يا نونا ما اوحى عند الله قامت ما كذب الفؤاد ما راى زوجي الله عليه وسلم في كتكوي وفي كريبا واتو دنگني دا من دي غيبا وصلى الله وسلم في الاخره والاولى الله في الثلاث صلى الله عليه قال لك الثلاث جريش وسلم في جيسوا أدريش في الآخرة الأولى الدنيا دلجة لا يرد الدنيا والحوم كذا تمكي لما نحن نسلم الذي أكرمه الله تعالى به وأن أنا جيوا ما شرشي يا فن لأمته لن في على أمته حق وأنا قسكيان حق قسكيان والشفاعة حكى شيتو التي ادخرها له وانت ألا يا يأتي وأمة تهلم الناس وسلم حق قسكيان كما من في الأخبار كما يتأكرويته وانا الحسنان والميثاق الذي أخذه الله تعالى haka alƙawarin da Allah ya rika min adama ga annabi adamu zuriyatihi da zuriyarsa hakkun gaskiya ne wa qad alima Allah ta'ala tabbas ubangiji yayi shaida ya sanar ya sani kuma fi ma lam yasan cikin abin da bai kushe da sanin sa har yanzu Allah ya san adadin man yadkhul janna adadin waɗanda za su shiga aljanna wa adadin man yadkhul nar da adadin waɗanda za su shiga wuta جملة واحدة عدو ولا وجهة أي الله أنت ذكر فلا ولا يزاد ماذا أعرف في ذلك تنهك في ذلك العدد أبناء الديبا ولا ينقص من كما هو نحن فذي التويرق ونا الديبا وكذلك كذلك ما أكد ما أفعالهم أي يكسر بما عند المسكين أبناء الله يسجد منهم حتى أرد بأي ميزان حتى الله يسجد بأس أربع سيكون أو إن الله يسلي أن يفعلوا سائكة شيدات سائكة وكل ميسر بها نتيجة يعني أن سوء أقول أو إن ذا سائكة لما أقول لا أن سوء إيموسو أيك إن أكاد يتيت دانشي وإن أكاد يتيت دان أزلنا في أيك إن أزلنا في وإن أكاد يتيت دان متاعك متالك كيف كل ميسر لما أقول لا والأعمال بالخواتيم كما قول أيك كشاتا ذكرت والسعيد kaga rubutacce man sa'ida bi qada'illahi ta'ala wanda ya rabauta da hukuncin Allah wa shaqiyu tababbe man shaqiya bi qada'illahi ta'ala wanda ya tabi da hukuncin Allah ma'ana wanda Allah ya tabar shine tababbe wanda Allah ya shiga shine shiri abinda ake wa aslu qadari asalin qaddara sirrullahi ta'ala fi khalqi shine sirrin Allah cikin bayinsa lam yasali ala zalika malakum muqarrabun wani mala'ika makusancin Allah bai laifi wannan kaddar ya gani ba lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wani mala'ika makusancin Allah subhanahu ta'ala da ake falala bai laifi wannan kaddar ya gani ba wala nabiyyun mursal ko na annabi a bakuwa bai laifi ya gani ba wa ta'ammu kaga girmamawa wannan ba da yin bincike fi zalika cikin wannan mai aka kaddara ma mai aka cima zari'atun hanya ce zari'atun khidlan hanya ce ta tafewa wasu lamun shirman kuma tsari ne na haramta masu imani domin ƙarshen da zai dinga da'awa kaddara shi ne kawo hukunci don kowa sai ta gaya masa mai zai faru da shi a gobe ko jibansa wadda rikicin ne to kuma wannan kama wata gada ce da za ta sa za ta mutum mutum zuwa ga girman kai fal hazawa kullum hazar kowa ya taka a kan sai ka zane mai aka hukunta maka عشان ذي كانوا الدركة وتواني كل الحذر من ذلك ما أنا كوش بتيجي ساكن هكا نظرا وبكرا ووسوسة كذا كذا كذا من شيء شيء نظرا وبكرا هو كذا كذا تناني أكل الدركة ووسوسة هو كذا أن يا ما أن يتبع ما هو ذيك إيه هكا كذا هكا وإن الله تعالى دم الله سبحانه وتعالى طوى يا من يا من يقل والقدر إنه قدامه an alami gabanin bayan wani hawo kuma ya alisa an a kan neman sanin haka kama fara Allah ta'ala kuma yadda Allah ba ta fi kitabi a littafin sa لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل باء جمعي yi باء جمعي عما يفعل عن أبن لك يأتتاوى وهم يسألون ما يأتي تنبيه فمن سأل duk wanda ya tambaya ce lewa fa'ala to wai dabi ma Allah ya kaza ko qaddarat da hukumar kitab ya ji da abin da Qur'ani ya faɗa din nan amma radda hukumar kitabi duk wanda ya juyar da littafin hukuncin da Qur'ani yayi to kana mai kafin ya zama da shi kafirin hada jumlatu ma yashtaju ilai wannan shine tarin abin da mutum yake bukatuwa zuwa gare shi man huwa munawwarun qalbu wanda Allah ya yi aka ta mai auliya Allah ta'ala daga cikin masoya Allah وهي درجة الراسخين وانا أولا مكفأنا واتو كما من أيني نوع أن دقادقان سياسة في العلم عشان إلمي معناه ما في إلمي سوسي لأن العلم علماني يوم إلمي إلمي بيني علم بالخلق موجود إلمي لكي تكالي كينا أو تكينا لتا ونقول ثمانين كمثالي كبو الرتابي كذاك كسرين إلمي كذا كذلك تنبي مأدوان إلمي إلمي موجود لكي تكالي لتا وعلم بالخلق مفقود akwai wani ilimi shi kuma yana cikin halittu kuma babu shi sai dai alamun sa shi wannan na Allah ne yaushe za ka mutu inna Allah haƙiƙa wa ilmi sa'a wa yunzil gaisa ويعلم ما في الأرحام وما تدري ماذا نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفسك بأي أرض تموت فذلك كذا كبرنا كاغا أقوي علم في الخلق مفقود إلى من يتكين عن الجوة أن باب البعث شبا فإنكار العلم الموجود كفر kai inkari ilimin da ke akwai shi ta ce baka yadda ba kafirci ne wadda akul ilimin mafkot shi ma da awar sanin ilimin da ba bai fito fili ba kuma shi ma kafirci ne wala ya tabbatul imani wala ya tabbatul imanu imani ba ya tabbata illa bi qabulil ilmi mawjud fa shi sai an karbi ilimi wanda yake sababbi wa tarki talabil ilmi mafqud da barin kuma neman ilimin da babu shi ma'ana ilimi na kaddara din nan ga gano mai suwa ne wai su kaza kaza kaza wani umarni mun yi imani bin lauhi da alƙalam mu da allon kudura والقلم ده القلم ده قدره والجميع ما فيه ده abin da yake cikin kam qadru ima wanda aka ga aka rubuta falam sama al khalq kulluhum da halittuwa ta hadu gaba ɗayan su ala shi aka wani abu katabu Allah ta'ala bi da Allah ya rubuta a cikin wannan lauhul mahfuz annahu ka'inun abinda Allah ya rubuta cewa sai ya kasance da ya ji a rubu gaira kayan don halittisa da akan cewa na abin ya yi wa dole lan ya rubu ruwa ba su iya ba ba su iya ba su kawo da abin da Allah ya hukunta a laushin mamma Allah ba su iya ولو يتبعهم كلهم لا تقبل كتنسوا على شيء حكونا لن يسلمهم الله تعالى فيه da Allah bai rubuta shi a cikin wannan lauyin mahfuz ba da ya ja'alu ka in dan sanya wannan abin ya zama tamamme dan ya kudu wa alim ba za ta iya ba shaffal kalam domin alƙalamin ma da aka rubuta ya bushe bima wa ka'in da abin da aka rubuta da abin da zai kasance iranin kiyama a zuwa ranar tashin kiyama wa ma sa abu da abu da abin da ko ma sa al'abdu da abin da bawa ya kure ya kuskurarsa da ya wato ya kauce masallan da fi ba da ma ba zai same shi ba دادي تامل ايضا سيار تامل وما اصابه دعوة لتوبة وعدم كل يوم اهو دا ما تدمو دي تشكري مثلا وعن عبد يا وتكفى وان يعلم يسنتي وان الله دلني الا مفتكي قد سبق علمه دلني الى من سيار قاية في كل كائن عشان دب ولا اوزن واتو كسنتكي دا ذيك من خلف الجنة لجنة الله فقد جرى ذلك Allah ya hukunta musu haka takdiran kaddarawa muhakkaman wato kaddarawa ta hikima mubradan ko mubraman abin zartawa laisa fi na kisan mubraman abin zartawa laisa fi na kisan babu wanda yake tauye a cikin wannan abu wala mu'aqibun ko mai tuhuma wala musilun ko wanda yake kauda wannan abu ولا مغير قومي تنجاو ولا محول قومي جوياو قومي توريوا قومي هنكريوا ولا لائف قومي توريوا ولا زائد قومي كاراوا من خلف استعمال في سماواته أكيد سمرت وأرضه لك أسنسا وذلك أكن ينا كتل شوى من عقد الإيمان الذي قل لك يا تسكي تبتد إيمان المتحدث وأشول المعرفة لكما أثري قائلوجي لإلمي نسلم الله والاعتراف بتوحيد الله تعالى لكما أمسى وإن تعلم السكيلة ودور ربوبيته وتاريخ السنة للتسعة وكل أول غباية كما قال الله تعالى في كما يدعنا فلا أشكي كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء وبنجي هذا تدكم وما فقدره sai iyakanci shi da ɗabi'a iyakanci ba me zai ci me zai sha ina zai mutsa da wada wa za su mutsa da kaza da kika a ƙwari ta ala Allah mu fi ke ƙari ciwa wa kana amru Allah qadaran maqdura dan dai da manzon Allah ya kasance qadaran abu ne abin iyakanci wa maqdura abin zartuwa فويل نرفض عذاب يتبت لمن صار لله تعالى في القدر خصيما كون يزمو أبري جمع الله في القدر أكن قدر أي لمن صار خصيما لله تعالى في القدر واحضر النظر فيه قلبا ويبذل دوت الزوجية فيه أكن ونن قدر سكيما الزوجية للشيوخ zuciya mai rashin lafiya ma'ana zuciya mai rashin lafiya a kan fitar zuciya da shirga inkari tana kokwanto da kadirta masa biyu hannu tabbas ya nema da tunaninsa fi fahimfin gaibi ya dinga baski kan gaibi sirran katiman wanda gaibi sirran sirri ne abin koyi ba wa adadi ma kala fi kuma ya dawo ya koma a sakamakon kalmar zai faɗa ya koma a bakar asima a bakar makaryaci asima mai saman Allah wani ana wani arshi wani kursi kaga al'arshin nan da yake sama da kursi haƙun gaskiya ne wa huwa mustaghnin an al'arshi Allah ya wadata gabarin al'arshi kada a ce al'arshi ya ci ko akai ci kwanciya kuma ne ta'ala wa ma dunahu mushrikun bi kulli shay wa ma dunahu الله ولا تكبر العرش ده عمل بيك ما أسرع العرش محيط بكل شيء الله يركي ويرسل كون أبو فوق كما ألا كمل ونعم كون أبو أكثر كده ألا لي وهو القاهر فوق عباده وقد أعجب عن الإحاطة خلقه الله مثلتي يا بن جد هل عن الإحاطة أكن كي ويوان سنة ونقول من السؤال ويوم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا الله يرجع النبي إبراهيم بدالي وكلم الله موسى تكليما الله يمجوه مجانا لأنه موسى تنشي إيمانا وتسبيكا وتسليما وثمما تأكل إيمانا منا ما تسليما لأنه وتسبيكا منا ما تسليكا وتسليما منا ما تسليكا فهو قنطي ونؤمن بالملائكة منا من إيمان جمالائكو ومنا إيمان جمالائكو والنبيين لأنه والكتب المنزلة da littafai ababen tukarwa an musulmi ga manzanni wa nashhadu har wa muna shaidawa annahum kanu ala al-haqqi al-mubin annabawa da manzanni sun kasance akan gaskiya mabayyani wa nusanni ahada ibnatina duk wanda yake ma abu san alƙiblan mu duk wanda yake fuskanta alƙiblan mu muna amkiran sa musulmi musulmai mu'mini ko masu imani ma da mu mutakar suna nan bima za a bi nabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi معترفين متنا ما أمس هذا ولو بكل ما قاله إذا دموا بديت عبد عليه وسلم يبدا وأخبره كم كوي بعد الأبان مصدق كانوا ما سكتيا ولا نقول بما يمكن في الله أكل الله ولا نماري في دين الله بما يمكن وقد تؤتي دين الله ولا نجادل في القرآن بما جاي القرآن ونشهد من شيء ذا أنه دل القرآن كلام رب العالمين فانسين ولكن حق يقول مني أن جهنم من جنة الناس أجمعين نعم نزل به الروح الأمين الذكرين يتكدس قرآن ملائكة جبريل فعلمه سيد المرسلين في لدى الشتاء أبني وأشوف أنه من ملكوش وهو من محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى قرآن بسن أنني لا يساويه شيء لا يساويه شيء بابا هو نعبد كي دي شيء من كلام المخلوقين لكن دنسان أبا بمهرج ولا نقول الخلف باما تشوف الدفع ولا نخاف ولا نخالف جماعة المسلمين باكم ما ساق أو جماعة المسلمين ولا نكبر أحدا باما كابت إخوة من آل كبلا لكتوب في كلا كبلا بذنب ذنب نجي ما لم يستحله مذكر مسلم بايدر منكم يا هذا الكاشفة ولا نقول بدام شيبا لا يضر مع الإيمان ذنب ba ma cewa mu ba ma faɗa ma'ana mu ba irin mu'tu salawa ne masu cewa idan kai imani duk zulmin da aka ba mata wala da qulu za mu tafi cewa ba la yaduru ma'a al-iman bi dhanbi ai da ba shi tafsiri kana da imani ba ne kike ma ka kai kana bin ma Allah lada kana haɗa ga zai fi kuɗi na ya zuru ma'an imani zambo liman abika wanda ya kasa wato zulma wa narju lil muslimin min al mu'minin muna fata ga musulmai cikin mu'minai an yi afuwa anhu fi musu afuwa wa yudkhilahum aljanna Allah kuma shi da su aljanna wa bi rahmatihi rahmatihi معناه انا انا دي سكي ليتي مسلمي ذات كي متعبوا الذي يهك زوجي الثيابي مسلم هذا يسرع الجنة مو بابا كافر تمتد ليتي ولا نأمن عليه ولا نشعل لهم بالجنة الجنة مو بلام الشمس ولا نأمن عليه بلام وجد إيماني بابا شو أنا عمل إيماني ولا نشعل لهم بالجنة بابا شو أنا أنا في الجنة دي كيف أجلسة سيندي نفسي فقط ونستغفره ونستغفره لمسيئهم من هذه من غفر وان يتابع سيف ونخاف عليهم ومن نجيهم سوره ولا نقلل ولا نقلل نقللهم بلا متساوى بلا متسلم كونا با القانون لا تقنطوا من رحمه الله وذا متساوى كونا با والامن والإياس aminci wal iyar da dauki hasu yankula ne an da islam za su iya cire mutum daga cikin addinin musulunci ma'ana kalima cewa kai gaskiya so baka da Allah ne maka wal amr shi kuma ta kankar cewa shi ma zai iya cire ka ma'ana wannan kai akan kanka in kana cewa an yi ba wani abu da Allah zai mutu da auna dan nayi dan wannan laifin eh ke sai ka bayyana kofi bayyana rahab والرجل كان يدعو لنا رجل بالمرأة والأمر والسياد سكن كان شيوة دعين شيوة دعين الأحزاب على والسياد كل فكرة أسوق ونالك بعد ذلك ينقل لي ذات كثير مسلم حمية الإسلام إذا أجينا مسلم أما بقول لي ذيك يا مرتبة ذات الكورتي أو جان الله مسلم وأنك يا شيخ وسبيل الحج بينهما لأهل الإبراهيم yadda hanya ta gaskiya tana da tsakanin al'amuru wal iyali alkhawfu wa qadar li ahli qibla wato kama abu ta qibla ga musulmi ma'ana musulmi zai rayu tsakanin alkhawfu wa qadar wala yakhruj al-abdu min al-iman bawa ba zai fitar da cikin imani ba illa bi shuhudi ma adkhalahu Allah kuma adkhalahu bi fa sai da musanta abin da shige da shi cikin musulunci in ka ce baka yi da la ilaha illallah muhammadu sallallahu ba ta dama shi su suka shigo daga musulunci sai kore ka wal imani huwa al-iqrar bil lisan shi imani huwa al-iqrar bil lisan farci akan harshe wa tasdiq bil jinan ka gaskata ko a cikin zuciyarka al-imanu al-islamu alaniya wal imanu bil qalb wa jami'u ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya daga al-islamiyya shar'i na shari'a wal bayani da bayani kullu habbika da gaskiya wal iman wahidun imani ɗaya wa aluhu bi asli sawa asalin alim musulunci ko alim imanin asali kansa ɗaya wata fadulu bai nawa bil khashiya wata ba abin da ke bi tsakanin shi ne tafadulu tsoron Allah ne da kuma aiki wata fadulu amma asali Allah ya yanci mutane annan sawasiya ka ashnanin bishi mutane wato kansa ɗai kama haƙura mutane to amma wajen aiki wajen kaza wajen kaza ɗai kuma cikin sai bukari ba bukari ne wata babu kaza annal haya ila iman babu annal kaza ne ba hikima shi ne dan ka tattara wa'ina abubuwa wata fasiru bai nau da bibita a tsakanin bilkhashiyar da tsoron allah wa tuka da shi ma kiyaye dokokin Allah wa mukhalafatin hawa da saba san zuciya wa mulatan til ula ko munazimatul aula wato mutum ya dinga lazimta sauki sauki an gani ko ka ce ya lazimci abin da yake misali abin ya ka bayar optional yin dabarin in bin yin biyayya ga Allah ne ka cewa والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن مؤمنين gaba ɗayan su masu ya Allah ka ce maka akwai cikamakin waliyai أمين daga wajensa da kansa babu wali eh والمؤمنون مؤمنين كلهم أولياء الرحمن وليان الله وأكرمهم الله عند عند الله هو أكرمهم عند الله ربي جرمت أولا الله أطبعهم وأن في سبيليه وأتبعهم للقرآن في القرآن والإيمان هو الإيمان بالله شيء إيمان شيء إيمان ده الله سبحانه وتعالى وملائكته وملائكته ورسله ومن ذنبه وليه بالآخر بهين كل شيء والقدر ايمان بالقدر خير وشر الخير الخير القدر الشر وحلوه وقبوله لما يزال أنت لما يتعتد ان الله تعالى في دولة الله ونحن مؤمنون بذلك وما إيمان نيجي حكا كل يبقى لا لا نفرق بين أحد ورسل ما مر بتكاليف إيه إلا ثم ذنبه ونصدقه من أجل كل ما كده على ما جاءوا به أكن أبن دا نبان الفضلش وقالوا الكبائر ما أبو تامن من البيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كبائر آه، في النار لا تتعودنا لا يخلدون ما بس يومات ba za a daumar da su ba domin zaman kulisun zai tunda asali da imanin idan ma su da suka rasu wa hun mashidun matuƙar sun mutu suna masu kai da Allah da mutu wa illan da kun ta ibinin ko da musu tuwa mulki ba da Allah ko Allah bayan suna game da Allah arifi da mu'mini suna masu sanin Allah kuma sun yi masu imani da shi wa hun fi mashi'atihi wannan masu saban cikin al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ƙarƙashin kulawa da Allah إن شاء إن الله يسوء كفر لهم إذا قتل مجرم وعفى عنهم كما يمسع أبوه بفضل جبل دفتة كما ذكر الله عز وجل في كتابه كما يدي الله سبحانه وتعالى يفضل أهل الجبل الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به الله باقي يغفر ذنوب من دعم الشكر الشيء ويكفر ما دون ذلك Allah yana gafarta zunubin da bai kai shirka ba liman sha wanda yake so wa in sha an Allah ga dama wa'annan masu safo din azabahum sai musu azaba fi nar a wuta bi qadri jinayati gurgudan ta'addancin su bi ajali da ajalin sa ثم يخرجهم يبتون منها له سهل برحمته برحمته وشفاعة التابعين والشباب الشافعين التي تمت من آل تعالى من آل طاعته يتم كلمة بيئة ثم يبعثهم إلى جنة في لا تشوى لما تشاقوا إذا شو بان يقصد في كيس الجنة وذلك بأن الله لأن الله تعالى تولى أهل المشركين تولى أهل معرفته يا جبن سلمان ولم تكفنشي ولم يجعلهم في الدارين بديسن أن يأتي يبنى ذلك بك آل نكرته كما هو تسكي ما أبو تيمة ما كيبتي برشد الذين خابوا أن تكتابوا من هدايته قبر شريعة الله ولم ينالوا من ولايته من ولم ينالوا من ولاتهم هم شريعة الله اللهم يا ولي الإسلام وآله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة قلب كل بر وفاجر من ألف ولا وعلى ما تبيه يا الله ولي الإسلام يا كيمي مثلج ونرجع لك أوكي رقم مثلج وأهلي لأهلنسك تلبسنا كما تدرك قوم عن السلام قوم سليش حتى نتأك هم قوم تبقينا يلابيا ونرى الصلاة إن شاء في دم أهل السنة هناك نذائي سنة خلف كل بري وكل بري مفاجئ أباين بك وإن يتاعد الله أباين بك وإن يبادئ من أهل الكبلة يسوع إن السماء متاع الكبلة وعلى من مات منهم قمنا سنة كون يوم الشيخ نبي سنة قولاني mashallah in ya bayyana abin ya faru zuwa kawace ba ka bi shi ba kaji mutum zai tafi ci wani ba Allah ke kira ya ɗauko wani mana da ya tsora ka yi amma da ya yi amma da ya to wannan yana da sauki sha'ani da galibi jahili to a kan da suke zuwa ta da ta da ma ba su yi wata ranar da ke biyu ko kan da shi ba to gaskiya dai shi jini ya shi kawai abdullahi dan abbas abdullahi bin umar cikin trimidi ya shigo masallaci ya yi a wata tafiya sai ga da a sallaci ya ce ta'ala ya zama halin kusa sana ta'ala ya zama zama ku zo za ta yi sallah ku zo sai ce ba wanda ya kawo shi ba wanda ya ba kun shi wani nan masallaci kawo da ke akarin jibinan in hadar da mutane a fitar da mu da wajen mutum na ɗan da bai ba wata ke za ka ci wani haka shi sun ƙarar makalla ya halatta ke nan cikin gida ya ce sallah ka gaba da su sallah ba ka san an kama shirka kada ka koma ne galitu mu'az wanda ya mabu mu'az ɗin san ibn jabal sallah sai zai masa ko sai aji ya koyi bibe ba ka yi bisa da a bari ya koya ai in ka kula sai da ma in ya iya kuma yana wani laifi kuma a ce yana shan taba kuma yana shan giya zuwa ke yawa Thank you.